بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيجا آه، ولا كراتم من عشرين أنا الفازادي أيوة إن شاء الله زام درسنا أكو زام تاشي أولو البر والتقوى وأهل الفضائل إصابة إشفاق وخير ونائل سمد بقبول الحق من خير قائل أقرت لآيات له ودلائل biha subhu talqun wa tariqu muwaddahu ulul ana magana akan sahabbai eh domin an faɗa a can baya akan sahabbai ake magana to ulul su sahabban nan wa fuddila bi sabqil fariqul mubaddau a can ba haka muka an fifita sahabbai sune wanda jama'a da suka fara imani sai aka ce ulul birri sune ma abota da'a albirru yana zuwa da ma'anan da'a yana zuwa da ma'anan ihsani laysa an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib kaga al-birra anan at-ta'a ake nufi sannan al-birru yana zuwa da ma'anan ihsani shine abun nan birrul walidain daga na ka samo birrul walidain wato ainihin bin iyaye kenan barru aba'akum tabarrakum abna'akum kyautata ake nufi zan kace birrul walidain kyautatawa iyaye sannan birru ya zo da ma'anan aljanna amma wannan an duba ma'anar aya ne lan tanalul birra hatta sun fi masu ba za ku samu aljanna saboda albirru da'a ne yin aiki ne wanda zai kai ka zuwa ga aljanna don an ce innal abrara lafi na'imi shi sa aka fassara albirru da aljanna kawai to ulul birri mabota alheri ne su sahabbai wattaqwa da tsoron Allah wa alul fada'i kuma abota darajoji ne isabatu ishaq su jama'a ne masu tausayi isaba shine jama'a da za ka samu asibai isabatu ishaqin jama'a ne masu tausayi za su tausaya talaka su taimaka masa ko mai rauni wa khairin kuma jama'a ne masu aikin alkhairi wa na'ili da kuma kyauta na'il shine kyauta to da haka ga ga tausayi ga alkhairi ga kuma wato ainihin kyauta samad bi qabulil haqqi min khairi qa'ilin samad wa'annan jama'un sune sahabbai sun daukaka kaga kamar din nan zamirin isaba ne yake koma zuwa gare shi samar fa'ili ne ai wabannan wa bannan fi'ili ne wa fa'il da mun saka kaji ruhiyya to shine al-isaban tan da muke magana sune jama'a sahabbai samar sun daukaka kawai zaka je karka ce ta daukaka sun daukaka sahabbai bi qabulil haqqi da karban gaskiya min khairi qa'ilin daga fiyin mai fada shine manzo ta sama daga manzo Allah karban gaskiyansu aqarrat li ayatin lahu aqarrat sun tabbatar karka ta tabbatar ana magana kan sahabban ne har yanzu isaban kenan jama'a sun tabbatar li ga ayoyi lahu na manzo Allah sallallahu ayoyin da zo da su na ƙura'ani, da kuma na mujizozi wa dalaili da kuma dalilai wato sune ayoyi na alƙura'ani kenan duk sun tabbatar da wannan sun yadda lalle haka ne gaskiya ne wanda da bi hasubu biha do innan ayoyin ne a subhu talqun asuba ya zama talqun mai bayyana mai haske wa tariqu hanya ta kasance muwatta'u abun takawa wato wanda take an dade ta ana bin ta da ka zo kawai zaka ga hanyar bara ka ga ciyawa ba wato ayoyin alqur'ani sune suka haskaka hanya har aka gano shiriya kamar yadda asuba take haske da kuma yadda hanya in ana taka ta da ka zo ba za ka ga ciyawa ya tsiro ba za ka ga alaman ta kawai ka wuce wato kinaya ne cewa shari'ar da manzo sama ya zo da ita a bayyane take ya riga bayyana ta da dalilai to da dalilai ne kawai suke iya bayyana maka shari'a amma wani zato da wani lissafi da wani tunaninka duk za a iya rusa shi wannan amma dalili ba a iya rusa shi uhibbu an-nabiyya hashimiyya muhammada أجل الورى ذاتا وأخلا ومحددا وأطيبهم نصفا وأطولهم يدا أطاب له الرحمن نشأ ومولدا فما زال ممن خالف الحق يبرأ أحب النبي إن صم زال صلى الله عليه وسلم الحاشمية بحاشمي سنن قبيلة نسكن قريشا ونستفد أوكاكا بنو حاشم محمدا شين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدليني أجل الوراء شنو ما في تالي كي وتهليتا zatan a zakinsa, wato a wajen halittansa shine fi kowa ɗaukaka wato kasancewansa mutum ba wani ɗan adam da yake da daraja irin mazan Allah sallallahu alaihi wa aslan da kuma asali wato wajen kabila wanda take ainihin madaukakiya wa mahtida da kuma dai asali wato kamar ake family sa kenan iyayensa da kakanninsa mutane ne masu daraja wa atiyabahum shine mafi tsarkin su nafsan gari ba wani dan adam da ya kai manzala ta sama tsarkin rai wa atwalahum mafi tsawon su ya da hannu she fi su dogon hannu Ya ga nufi da wannan kyauta manzala ya ce in na mutu wanda ta fi ku tsawon hannu za ta riga ni <laughs> za ta za ta za ta riga ni za ta riga riska na sai ta za ta fara mutuwa a matansa dai da sai suka dinga gwada hannayensu su ga waye fi dogon <laughs> hannu sai umma masakin ta riga da zuwa ana nufin wanda ta fi kyauta wanda ta fi kyauta so da aka ce bi su dogon hannu ai me ma'anan wannan kinaya ce ko in hannun ka yana kasa za a ga tsawon sani sai ka ni a shi haka to an ne mika mai bayarwa kenan ka ga ya ci tsawon hannu kenan fataba lahu rahmanu nash'an ubangiji ta'ala ya tsarkake masa nash'an ne haka ne ko wato nash'an shine abun nan e, wato tasowansa shine tarbiyansa kenan wa maudida da kuma ainihin wato haifuwansa ubangiji ta'ala ya tsarkake masa tasowansa shi ne samartakansa wa maulida da haifuwansa wurin haifuwa ta hanyar tsarki zo ta hanyar aure ne yana da iyaye sannan nash'an wajen tarbiyya, kuma tun yana yaro baya shan giya baya bautan gunki duk wata hayaniya da ake a zamanin jahiliya ba a samun sa a wajen kaga Allah ne kare shi ya tsarkake maka wannan wannan abun yabo ne a ce tun kana matashi mutumin kirki ne kai har ka tsufa ba kai hayaniya irin ta yarinta ba fa ma zala manzala sama bai gushe ba ya bra'u yana yana tawaye mimman khalafa al-haqa daga wanda ya saba wa gaskiya dole ne saba gaskiya ba ruwan manzala ta sama da shi wannan shine alamar kana son gaskiya kenan ala kulli fannin faddala Allah fannahu bi an farada ad-din al-qawim wa sannahu faqad sata إنس الخلق طرا وجنه أعد نظرا في الخلق تعلم بأنه كأحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ ala fabbalallahu fannahu Allah ya fifita addininsa ala kulli fannin akan kowane addini ba shi ne fannin ba haka ake nufi wato fanni ana nufin ɗariƙarsa iliminsa shari'arsa shi ne addininsa gaba ɗaya to babu wani babu wani addini wanda ya kai addinin musulunci babu wani ilimi da ya kai ilimi shari'ar musulunci a cikin dukkan shari'o'i bi an faraba addinin qayyima cewa Allah ta'ala ya farlanta addini al-qayyima madaidaici wa sannahu kuma ya sunnanta shi maza kuma ya sunnanta shi saboda haka addinin madaidaici ne a siratul mustaqim ne babu karkata a cikin sa faqad sasa insal khalqi turran wa jinnahu shi maza da sama faqad sasa hakika ya shugabanci insal khalqi mutum din halitta turran gaba ɗaya wa jinnahu da kuma aljanin halitta halittu ba biyu bane jinnu wa insu kenan aljinnu wa insu maza da biyu ya shugabance su sasa ma'ana ra'asa kenan wasada ya shugabanta yasa siyasa asalin kalmar siyasa shugabanci ne wasasa bi zakal khalqa shiddan walinata zamu zo shi can gaba a id nazaran manzara shine shugaban mutum da aljan gaba daya a id ka maimaita nazaran kallo fil khalqi cikin halitta gaba daya ka kalle su kuma sai ka kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka in ka duba halittun gaba ɗaya. bi ta'alam zaka sani bi annahu cewa sha'anin da lamarin yadda yake ka Ahmad lam yunsha lam yunsha ba taba halitta ka Ahmad kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a can ba ba ai ba ba ai wani mutum ko ta halitta da ya kai manzo sama daraja ba ko kyau ba wala huwa yunsha'u kuma a nan gaba ba za a sake halitta ba har duniya ta tashi wannan daidai da baitin Hassan bin Sabit yace qulitta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad qulitta kama tasha'u وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لن تلد النساء an halitce baka da wani aibi kamar kai ka tsara ma da za a ka yanzu idan ka duba larabawa ka ga kyakkyawan mutum za ka yi mamakin kyasa to inda za ka ga manzo da kuma kuma yaya ba wani wanda ya kai shi so da haka ban taɓa ganin mai kyau irin ka ba ka duba balarabe ne ke faɗa wannan magana a cikin larabawa bai taɓa ganin wani ba larabe ba ƙure shi wanda ya kai su hake ba, kaman shi ya tsara yadda za a halitte shi ce fa afdala minka lam tara qatwa ban taba gani wanda ya fi ka daraja ba abun nan eh, menene sai wa ajmala minka lam tara qatwa ban taba gani wanda ya fi ka kyau ba wa afdala minka lan da nisa kuma mata ba za su taba haifan wanda ya kai ka daraja da kyau ba har abadan abada sallallahu alaihi wasallam saboda haka annasha'u anan ana nufin me halitta yawa lam yansha lam yunsha ai lam yukula wala huwa yunsha kuma ba za a halitta ba amma can nash'an mun mun abin da mun fasara shi mai tasowa shi ne tarbiya sai haka tana iya nash'atun tana iya zuwa yana zama anan mai tasowar mutum wato yanda ainihin ya taso nash'atun ko yana zuwa da ma'anan mai halitta yana zuwa da ma'anan halitta inna ansha'na hunna insha'an Allah ta'ala ya ce mun kera hurul ini kerawa kaga halitta kenan wani irin kerawa na musamman yace jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun fada qawla kuffarin asabathu jinnatun fama huwa illa min jahannama jannatun aghatha bihi Allahu alwara fa huwa muznatun turawi sada aw dhillatun tatafayyu jaza'u muti'ihi muti'ihi sakamakon mai masa biyayya shi manzo Allah sallama harirun za su fatar da shi tufafin alhariri a aljanna kasa nan duniya haramun ne kasa kai namiji amma a lahira da ka sa wa jannatun kuma aljanna ne ita ce gidan ni'ima yace fa da qawla kufarin kare da maganan kafuran nan da suke cewa hu jinnatu wai aljani ya buge shi aljani ya same ma'ana wai ya manzo Allah ta kuma mai tadin kai ne kare da maganan maganan su fa ma huwa manzala bai kasance ba illa fa ce garkuwa ne min jahannama daga shiga wutan jahannama in ka bi shi to zai zama ka garkuwa ba za ka shiga wutan jahannama ba a gasa bihi Allahul wara Allah ya taimaki talikai bihi da sababin manzala ta sama a zuwar musu da ruwan sama a kawo musu ni'imomi da rahama a duniya sai ce fa huwa muznatun manzon Allah girgije ne wato muzna shine sahaba girgije wanda yake zubar da ruwan sa kaza ruwan sama da rahama ne to manzo sama eh, yana kyauta kamar me kamar ruwan sama kamar ruwan sama turawi sada wanda wannan girgijen turawi sada yake kosar da kishirwa wato shi girgije ne mai kosar da kishirwa turawi daga abin arhiyu shi ne koshi za ka ce shariftun ma'a warawaitu na sha ruwa na koshi ko kuma wartawaitu ko ka ce irtawaitu na koshi ba ka ce shabi'tu ba shabi'tu wannan cin koshin abinci ne asada kuma shine kishirwa abin nan al'adashi kenan amma afada yana zuwa da ma'anan amsa kowa ko kowa ake cewa ne irin kana magana wani abu na amsa wannan yana zuwa da amsa kowa shine ana afada ana ce masa wannan afsada kuma shine tsatsa au zillatun ko manzo Allah inuwa ne ta tafayya'u da take ba da inuwa inuwa ne da ake shan da kenan ta tafayya'u da take yaduwa ko ina ka in ka shiga inuwa ne alam tara anna Allah awahu iz awa bi ghari hira'in lil ma'ali alladhi nawa فلما أديل القرب منه من وحشة النوى أفقنا به من جمرة الغي والهوى فلا الطب معدوم ولا النجف مرجع ألم ترى بك أن الله شاء بنجلي تعالى آواه يا تارو من ذلك سما إس آوا يا يندي تارو بغار هراي أو كوغون هراوا دي شيغا كوغون هراوا كذا الله يا تارو شي معناه يا كاري شي با كافرن سكو زو حربا كين كوغون suka ce matin gari min arimi ba kowa a cikin kogon nan suka juya ذن الحمامة وذن الأنكبوت على خير برية لم ينصر ولن يحمي سوسنا تمانين جزو جزو دي ساقا تتبرا دا يكي وي أورين بعد ما ذلك سمعي بعد ذلك شوانا بيتبتا دي تتفين سيرا ونسكي إنغان تتوبا أما دي سنزو حرورين يا تبتا سكتي باب قواني باب قواتي وصدق في الغار وصدق لم يرم وهم يقولون ما في الغار من أرين من ذلك أنا تنكو abubakar suna ciki ba su guje ba maza su leka suka ba kowa kaga Allah ne kare shi kenan to baka ga darajar da Allah ya masa ba irin wannan abin nan lil ma'alil ladina wa ga makoman da yayi nufi dama yana nufin ya fake kuma Allah ta'ala ba shi mafaka a wurin falamma udida alqurba yayin da aka wato ainihin musanya alqurba kusanci min wahshatin nawa daga haso na nisanta haso ne rashin ɗebe kewa kai nisa da jama'ar ka kai kare ka shiga cikin haso kenan ko ka shiga cikin kewa to sai aka musanya wannan haso din na rashin wanda za ka ɗebe kewa da shi aka musanya shi da kusanci da manzala ta sama aka kusanto mana da shi to yayin da aka yi haka a fasna sai muka farka bihi da manzala ta sama albarkacin manzala sama min gamri na min daga magagi na wani hawa da son zuciya da manzo Allah ya kusance mu sai muka ajiye son zuciyar mu da kuma bata muka kama shari'a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala tibbu ma'dumun babu wani magani da muka rasa duk abin da kake bukata akwai qur'ani akwai me akwai hadisi zai baka magani yace wala nujhu babu wani amfani ko murja'u da ake dakatar da shi a ce ba yanzu ba a ce an ce an jima tukun wannan abun za a amfani da shi shine murja'u mu'akhkhar kenan راغب مرجئا لأنهم يأخرون الأعمال عن الإيمان سوداك دائما ذلا يزو منسى مماغني كو منسى موركة منسى مؤمباني أبو باتاري دين كيري وكوا بتدق قطع كام الشريع نبي الهدى بحر الندى صارم الحدام بيدهم بالسيف إذ أبو الهدى وظنوا بجهل أنهم تركوا صدى أتى والوراء أصل الضلالة والرداء فأنقذه النور يدل ويحله نبي الهدى manzon sa kuma annabi ne na shari'a annabi ne na shari'a don ya zo da shari'a ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kuma bahrun nada kogi ne na baiwa na kyauta yana kyauta kaman kogi idan mutum yana kyauta sai a kwatanta shi da me da kogi walam ara qabli man mashal bahru nahwahu wala rajulun qamat su'aniqu al-usbu to haka ana nufin me ana nufin wato ainihin wato shi mai kyauta ne kamar yadda zuwa hadisin Abdullah bin Abbas kana jawadan nas ko kana jawadan min rihil mursala ah, sai ce sari mun ida me yanke abokanin gaba ne hafsarin shine takobi mai yankewa irin takobi ga yawa jini na wuce nan kun san shi ba sai ya wuce tukunna sannan jini zai zo shine ma'anan ga yawa jini na wuce in ya in ya sara fari za ka gani sai daga baya jini ya zo ka sari mutum amma ba ka ga jini a takobin ba shine afsayin ke shine suka bi wanda yake abun nan eh, abun nan mai yankewa da ya abun nan kabin zuhair yake ba manzo sama ce huwa al-abdun muhannadu laysa yanbu tusibu bihi ba shi ba abun nan eh, wasalimun min abun nan muhannadun min suyuf al-hind masluulu muhannadun min suyuf al-hind masluulu wa manzo Allah ta kuma daga cikin takuban hindu sai manzala ya ce masa ka ce sarimun min suyufillahi maslul sai canja azal bai ce wa sarimun min suyufillahi maslul to sarimun shine takobi ga jinai wai shi yana ce wai takobi manzala takobin hindu ne saboda sun fi iya kera ne indiya sun fi kera takobi sai ce kawai ka ce takobin Allah takobin Allah ga yawa jini na wuce shine wa sarimun min suyufillahi maslulu yace mubiduhum mai halakar da su ki da takobi in abawul huda ya da suka ki shirya su kafuran kenan kenan maza ma mai kyauta ne sannan kuma mai yaƙi ne jarumi ne bai da tsoro shine sarimul ida yana kakkare abokan gaba mubiduhum al mubidu shine me Mai halakarwa daga ibada aka samo shi me ibada hmm? ibada shine halakarwa ba ibada wa ba ainun ba hamza ibada Bilhamza ibada shine halakarwa abadahu yubiduhu ibadatan shine ya halakar da shi kenan to al mubidu shine mai halakarwa sai za maganin sauro ake ce masa me mubidul hasharat mubidul hasharat ne halakar da kwari ko ka al mubidul hashari duk sunan maganin sauro ne fiya fiya da kyautar sauransu sai ce wa sun yi zato bi jahalin saboda jahilcin su annahu cewa su kafuran nan turi ko an bar su sudan haka ne kawai babu shiriya? ba umarni da hani haka nan suke tammani yace ata manzo Allah ya zo walwala talikai asrab balalati wato suna ribatattun bata warrada da halaka lokacin da manzo Allah ya zo suna cikin bata suna bautan gumaka wa kuntum ala shafa hubratin minan nari fa anqadhakum minha saboda suna kan bata Hata manzala sama ya zo walwara alhalin talikai a farar balale suna ribatattun bata bata ya ribace su wato ya mallake su sai abin da bata yake so suke yi ga zina ga tata ga shan giya da ga shirka warrada kuma sun kasance ribatattun halaka wato suna aikin da zai halakar da su ranar alkiyama fa anqadhahum sai manzala sama ya tsamo da su fa anqadhahum nurun sai wani haske ya tsamo da su shine manzala ta sunma ya dullu wanda yake shiyarwa wa ya kalabu kuma yake kiyayewa yake kula ya eh, hasken ƙura'ani yana zuwa da ma'anan haske manzala shi ma yana zuwa da ma'anan wato haske kad mene menene aka ce nurun wa kitabun mubin to nurun din wasu ce manzala ta kuma ake nufi tunda an faɗi al-kitabu da ba a faɗi ƙura'ani ba sai a ce ƙura'ani ake nufi to wannan hasken ya dullu yana shiyarwa wa ya kalabu kuma yana kiyayewa ya kalabu a fazu ana cewa a hulahu. Allah ya kiyaye shi alkalamu shine kiyayewa kuma alkalamu yana zuwa da ma'anar mai abincin dabbobi abin ciyawa wanda dabbobi suke ci kamar gadaki da sauransu mu ci gaba ah, wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa akwai mai tambaya 20 ne akwai mai tambaya mai tambaya ga wala zan bincika maka ina tambaya wanda littafin nan mutumin ina ne manta ne ban bincika ba da farko ban samu lokaci ba daga bana wanda alfazaji sunansa wasu suna cewa bai je madina ba duk yabon jiwa manzo Allah sallallahu bai je madina ba mutumin afirka ne na fitta to amma zan bincika sai waye na wala tibbu dai ko wala tibbu ma'dumun ba wani magani da aka risa manzo Allah zo da kowane magani na cututtukan zuci wala nujhu murjahu ba wani amfani ko da aka jinkirta wani abu da za a amfani da shi aka ce ba a kashi a musulunci ba sai nan gaba duk an kawo mai tafiya zai iya tafiya mara mashin ko mota na'am shikenan rakun salam murja'u muakkar abun jirkita daga al-irja'u shine jinkirtawa eh, hamza ne ba ainun bane ainun shine mai anan dawowa shikenan وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين